shekaru 24 da suka wuce na mulkin dimokuraɗiyya a Najeriya. 'Yan siyasa ne suka bullo da yanayi na ni da ku yayin da yawancinsu suka gaza cika alkawuran da suka ɗaukar muku kuma hakan na ƙara taɓarɓare da mura tare da barin talakawan Najeriya cikin tsananin yashin yadda da su. Da sanya makomar matasa ya kasance mara tabbas. Magance wannan matsalar ne ya haifar da ƙungiya mai zaman kanta ta matasa BBYDI wacce za ta ƙaddamar da wani dandali mai suna Youth Gov Tracker da aka samar domin hanzarta bin diddigin ayyuka ayyukan gwamnati BBYDI zai zurfafa bincike kan tsarin dimokuraɗiyya inganta riko da gaskiya tare da samar da kyakkyawan shugabanci ta hanyar manhajojinsu da suka hada da menu of commitment office of the citizen Toklit da sauransu wannan sako na zuwa muku ne daga kungiyoyin dimokuraɗiyya na matasa da kuma haɗin gwiwan tarayyar turai turai